'yan bindigar da babu wanda ya tabbatar da su sun kai harin ne cikin wani masallaci da ke dab da kofar gidan hakimin madobi alhaji musa sale wato mahaifin gwamnan kano rabi musa a ƙauyen kwankwaso na yankin karamar hukumar ta madobi harin da ya yawa kana ne lokacin da ɗimbin masallata ke gabatar da sallar isha'i waɗanda suka hada da shi kansa hakimin na madobi maji daɗin karo lamarin da ya jefa mutanen garin cikin ɗimuwa da firgici musamman ma waɗanda ke cikin masallacin cikin su kuwa har da yara ƙanana al'amarin da ya zama musabbabin mutuwar mutum uku nan take kuma wasu kimanin goma suka raunata matuƙa yayin da a hannu guda kuma wasu suka kubuta waɗanda suka hada da shi alhaji musa sala kwankwaso wato hakimin na madobi tuni dai aka garzaya da masu raunin zuwa asibitin koyarwa na malam aminu da ke nan birnin kano cikinsu kuwa har da wani karamin yaro ɗan shekaru shida zuwa bakwai. za sunana anas garba umar kwankwaso dama mun saba dai muna yin sallah a masallaci to yanzu ma haka muka alwala lokacin sallah isha mun shiga mun yi sallah ana yin sallama kawai sai muka ji harbi ko ta ina to shine dai ana ta harbi da yake mu akwai jami'an tsaro daga ciki wasu suna da bindiga wasu suna dan yin harbi dai harbi ya lafa to a ciki bayan abin nan shine muka ga cewar sun samu nasarar kashe mutum uku kuma akwai waɗanda suka jijji raunuka da yawa wani harbi uku wani bullet biyu wani a kafa wani a hannu gashi nan ma ana musu tirita yanzu eh, ina ne bayan wannan da nake gani a hannunka eh, ina ne kuma ka samu rauni eh sai dai a nan kuma wajen haɓata kenan da na samu na bige shewa gilas ne ya tsalla a wajen ya wannan harbi ne ko kuma bugewa kai a ah, ni wannan gilas ne ba harbi bane ba bullet bane gilas ne da aka harba ya tarwatse ya fasa wajen kokarin da na yi domin ji daga rundunar 'yan sanda ta jihar kano ya gaza nasara domin kuwa na buga wayar kakakinta magaji musa majiya a lokuta daban-daban amma babu amsa shi ma daraktan yada labarai na gwamnan kano rabi musa kwankwaso wato baba halilu ɗance bai amsa tarin kiraye-kirayen da na yi masa ta wayar hannu ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria